Radio VOH har suka kama a cikin shin sana yammacin yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Aminu zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Shirin na kisoshin rayuwa nan tafe tare da Zainab Bashir. Daga shi kuwa sai na amsoshin rayuwa. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau wanda ya muku kamar yadda muka saba. Da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 30 ga watan satumba na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan satumba na shekara ta 1966 kasar botswana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila tun a cikin shekara ta 1885 ne dai turawan ingila suka mamaye kasar botswana kuma a cikin shekara ta 1920 al'ummar kasar suka fara gugurmayar kwatar 'yancin kansu a cikin shekara ta 1966 kasar ta zama mai cikakken 'yancin kanta kasar dai tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 600,372 sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen afirka ta kudu zimbabwe da kuma namibia masu saurari ko kun san cewa shekaru 36 da gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan satumbar shekara ta 1985 charles richard wani masani dan kasar amurka wanda ya kirkiro ma'aunin girgizar ƙasa na richard ya rasu yana ɗan shekara 75 a duniya charles richard tare da taimakon wani masani ya sami nasarar kirkiro wata na'ura ta auna karfin girgizar ƙasa su raba karfin ma'aunin zuwa mataki tara kafin kirkiro wannan na'ura dai ana kesta girgizar ƙasa ne da irin asarorin da ta jawo a zahiri da ƙarshe masu ware kuma san cewa yau ce ranar talatin ga watan satumba ranar da aka ware a matsayin ranar bebaye ta duniya manufar ware wannan rana da ita ce fahimtar da al'umma da shugabanni irin halin da waɗannan mutane suke ciki a duniya sannan kuma a kwaɗitar da hukumomi da jama'a wajen taimaka ma bibaye domin kawo ci gaba a rayuwarsu tare da samar musu muhimman abubuwa wanda suke bukata wanda suke daidai da yadda za su iya rayuwa a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli na zamantakewa ba daga cikin ci gaban da aka samu dangane da inganta rayuwar bebaye har da samar da hanyoyi na magana da su ta hanyar ishara wanda za a iya koyar da su a makarantu kamar da kuma a hukumance za su iya aiki a ma'aikatan gwamnati tare da yin magana da mutane da kuma gudanar da ayyukan su ta hanyar yin ishara. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta buƙaci hukumar iaea e kada ta zama abin wasa a hannun 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa ministan ilimi a najeriya ya buƙaci ma'aikatansa da su nemi ilimi ko su rasa ayyukansu za a watsa wasannin super eagles a tashoshin talabijin takwas da wasu gidajen rediyo a tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ya yi kira ga hukumar iaea e mai kula da al'amuran makamashin nukiliya ta duniya a matsayinta na hukuma mai zaman kanta da kada ta amince ta zama abin wasa a hannun wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran yana faɗar haka wa kamfanin dilancin labaran sputnik na kasar rasha a birnin moscow islami ya bayyana damuwarsa kan irin yadda hukumar iaea e take sukar shirin nukiliya ƙasar iran duk da cewa iran tana kiyaye dukkanin dokoki da sharuɗan hukumar da kuma na yarjejeniyar npt ya ce jami'an hukumar iaea e suna sanya ido a kan ayyukan nukiliya ƙasar iran ta hanyar na'urorin ɗaukar hotuna ko kuma wani lokaci sukan zo da kansu don ganewa idanunsu yadda ayyukan suke tafiya daga ƙarshe islami ya ce har yanzu iran tana tashe makamashin uranium ne gwargwadon buƙatar ta wani bafalastine ya yi shahada bayan azahar a yau alhamis bayan da sojojin yahudawa suka harbe shida bindiga a tsakiyar zirin gaza tashar talabijin ta al'alam a nan teran ta bayyana cewa bafalastine mai suna muhammad muhammad abdulkarim ammar ɗan shekara 41 a duniya yana kamun tsuntsaye ne a gabacin yankin albarrich a lokacin da abin ya faru kafin haka dai sojojin yahudawan sahiyoniya sun shiga yankin su yi ta harbi da bindiga kan manoma falasɗinawa inda suka hada hada muhammad muhammad wanda ya mutu nan take shahadar muhammad dai ya kawo adadin falasɗinawa da suka yi shahada ko suka rasa rayukansu a hannun sojojin sahiyoniya a yau alhamis zuwa uku wannan bayan shahadar ala zuyud da kuma wata bafalasɗiniya mai suna isra huzaima kusa da masallacin kudus a yankin yamma da kogin jordan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa ƙasar iran ba za ta amince da wata yarjejeniya dangane da shirinta na makamashi nukiliya wanda ba jcpoa ba majiyar murya juma musulunci ta iran ta nakalto khatib zade yana faɗar haka wa jaridar le ta ƙasar faransa a birnin paris inda yake halartar wani taro kan zaman lafiya a kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya kara da cewa amurka ce ta fice daga yarjejeniyar jcpoa sannan ta dora wa kasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar banda haka gwamnatin shugaba biden ta ci gaba da tabbatar da wa'annan takunkuman tattalin arziki kan kasar iran duk tare da cewa yana son komawa kan yarjejeniyar ta jcpoa kuma ya yi haka ne don ya takura gwamnatin kasar ta iran a wani bangare na hirarsa da lemon khatib zade ya ce ƙasar iran ta aike da sojojinta zuwa ƙasar syria ne bisa buƙatar gwamnatin ƙasar ta syria kamar yadda gwamnatin ƙasar rasha take da sojoji a ƙasar ta syria bisa amincewa gwamnatin ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan ilimi a tarayyar najeriya malam adamu adamu ya buƙaci ma'aikata ƙarƙashin ma'aikatar ilimi na ƙasar da su nemi sabbin ilimin koyarwa don tafiya tare da yadda ake koyarwa a duniya a yanzu ko kuma su rasa ayyukansu nan gaba sanadiyar rashin hakan jaridar premium time ta najeriya ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya laraba a wani bikin yaye ɗalibai a birnin kaduna na arewacin tarayyar najeriya inda darekta mai kula da ilimin sakandare a ma'aikatar ta ilimi hajiya binta abdulkadir ta wakilce shi ministan ya buƙaci cibiyoyin yada ilimi a ƙasar da su nemi ilimin koyarwa daidai da zamani da suke ciki don ci gaba da wanzuwa ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta ƙasar ministan ya kammala da cewa shirin ƙarin ilimi na pdi na tsawon shekaru biyu shine shiri na ɗaukaka ilimin ma'aikata a ma'aikatar ilimi na ƙasar na farko wanda ya kamata ma'aikata a ma'aikatar ilimin su kasance suna da shi a bangaren wasanni kuma tashoshin talabijin guda takwas ne da wasu gidajen rediyo za su ci gaba da watsawa kai tsaye wasannin kungiyar kwallon kafa ta ƙasa wato sifa eagle ta najeriya na gasar fidda gwani na wanda za su halarci gasar fifa 2022 jaridar premium time ta najeriya ta nakalto kamfanin sadarwa na integral wanda yake daukar nauyin watsa wasannin super eagle yana faɗar haka kamfanin ya ƙara da cewa za a koma wasannin fidda gwani na fifa 2022 ne a cikin wata oktoba mai kamawa kuma tashoshin talabijin na cikin gida waɗanda suka hada da nta ait sporty.com da npfl tv tare da tashoshin rediyo na cool fm wazobia fm arewa rediyo da kuma nigeria info fm duk za su watsa wasannin na super eagle kai tsaye daga cikin gida ko kuma kasashen waje masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya ke na saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke mai da hankali kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin yau za mu yi waiwaye ne kan jawaban da wasu shugabannin kasashen Afirka suka yi a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 76 da ya gudana a birnin New York na ƙasar Amurka. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. tomarila kamar da watakila wasu ku suka je da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan jawaban da wasu shugabannin kasashen afirka suka yi a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da aka kammala a birnin new york na kasar amurka taken taron na majalisar ɗinkin duniya na wannan shekara shine gina jajircewa ta hanyar kyakkyawan fata don murmurewa daga annobar corona sake gina wani tsari mai ɗorewa duba bukatun duniya girmama hakkokin jama'a da kuma karawa majalisar ɗinkin duniya kuzari to bari mu faro da jawabin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a zauren babban taron na majalisar ɗinkin duniya da aka kammala inda a ranar 24 ga watan satumba shugaba muhammadu buhari ya yi nasa jawabin a gaban shugabannin duniya sama da tamanin da ke halartar taron a jawabin nasa shugaban najeriya muhammadu buhari ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi harkar tsaro annobar cutar corona da kuma tattalin arziki da sauyin yanayi shugaban na najeriya ya shirya cewa yana samun nasara a kokarin murkushe mayakan kungiyar boko haram da suka addabi yankin arewa maso gabashin kasarsa haka kuma shugaban ya jiro batun rashin shugabanci na gari da baya kan turbar demokradiyya da ke ta hakkin bil'adama da talauci da rashin adalci da daidaito a matsayin manyan batutuwan da ke bukatar a duba su shugaban ya ce babu shakka najeriya da sauran kasashen yankin tafkin chadi na samun nasara wajen yakar kungiyar boko haram da sauran kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi sai dai akwai bukatar zagi dantse jawabin shugaban na kusan sa'a guda ya kuma taɓo batutuwan da suka shafi yaki da annobar cutar corona da matsalolin sauyin yanayi da hakkin ɗan adam shugaba muhammadu buhari ya ce daga cikin batutuwan da ke adabar kasashen afirka da haifar da nakasu a kokarin yakar mayakan jihadi da sauran matsalolin tsaro shine batun yaduwar kananan makamai a duniya buhari ya ce najeriya da sauran kasashen afirka na goyon bayan samar da tsari da dokokin da za su yaƙi yaduwar makamai domin haka zai taimaka gayan a yakin da kasashen afirka ke yi da ta'addanci ya ce duk da suna samun nasara a yaƙi da ƙungiyar boko haram a arewa maso gabashi da tafkin chadi da kuma 'yan bindiga a yankunan arewa maso yammaci da tsakiya najeriya za ta ci gaba da aiki da sashen yaƙi da ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya domin murƙushe 'yan ta'adda sannan ya ce suna goyon bayan ƙasashen duniya kan batun takaita mallakar makaman nukiliya buhari ya da cewa gwamnatinsa ta yi ƙoƙari wajen ganin ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da murƙushe ƙungiyar boko haram kuma a wannan lokaci suna ganin nasara a arewa maso gabashin kasar da kuma sauran yankunan tafkin chadi shugaba muhammadu buhari ya ce najeriya ta taka rawar a zo a gani a yaƙi da annobar corona musamman saboda irin gudunmawar da suka rinka samu daga sauran kasashen duniya ya kuma ce an samar da manyan ɗakunan gwaji hudu da kayan aikin zamani sannan ya shaida cewa gwamnati ta ɗau ɗaruruwan ma'aikatan lafiya domin bada taimakon kawar da cutar shugaban ya kuma ce a yanzu babban abin da suka sanya a gaba shine kokarin kawar da ba da kariya daga kamuwa da sabon nau'in annobar cutar ta corona na delta ya kuma yi kira ga manyan kasashen duniya su yi adalci wajen rabon rigakafin annobar corona musamman tsakanin kananan kasashe ya kuma roƙi kasashen da ke bin najeriya ba su suka su sake ba su lokaci ko yafe musu bisa la'akari da halin da tattalin arzikin kasar ke ciki saboda tasirin annobar corona da matsalolin tsaro shugaba buhari ya ce duk da tarin matsalolin afirka musamman tsaro akwai wasu abubuwan da bai kamata a kawar da ido a kansu ba shugaban ya ji batun rashin shugabanci na gari da baya kan turbar demokradiyya da ke ta hakkin bil'adama da talauci da rashin adalci da daidaito a matsayin manyan batutuwan da ke bukatar a duba su ya ce babu wata matsala da magance ta ke zuwa cikin sauki dole akwai tsari irin na dogon zango da kuma samun haɗin kai daga ƙasashen duniya wanda zai yi tasiri sannan kuma ya ce kyawawan ayyukan demokradiyya da ake gani a afirka ta yamma na fuskantar koma baya saboda shugabannin afirka 'yan son dawama akan mulki ya ba da misali da abin da ya faru a mali da kuma gine shugaba buhari ya kuma jaddada cewa najeriya na goyon bayan kasashen afirka da yankin yammacin afirka na shawo kan irin waɗannan matsaloli a ƙarshe ya ji da cewa najeriya ta taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa majalisar ɗinkin duniya cimma burinta na dakile matsalolin sauyin yanayi. baya ga shugaban najeriya muhammadu buhari shugabannin afirka da dama su ma sun yi jawabi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da aka kammala a birnin new york na ƙasar amurka shugabannin afirka da dama dai sun yi kira da a tabbatar da adalci wajen rabon rigakafin cutar annobar corona an taɓo batun rigakafin cutar ta covid-19 yayin babban taron na majalisar ɗinkin duniya inda shugabannin afirka suka koka game da karancin su a yankin suna kira da a samar da alluran cikin adalci shugaban namibia hege giyangob ya bayyana wa taron cewa rashin daidaito a fannin rabon rigakafin ya kai a kira shi da nuna wariya ya ce abin takaici ne yadda a wasu kasashe ake wani mataki na yi wa jama'a rigakafi har a zagaye na uku yayin da a wasu kasashen jama'a da dama ke jiran karbar allurar a zagaye na farko ita ma a jawabinta karo na farko a babban taron majalisar ɗinkin duniya shugabar tanzania samia suluhu hassan wace ta bayyana rashin daidaiton a matsayin abu mai muni ta yi kira ga kasashe da ke da rarar daga rigakafin su raba su ga kasashe masu bukata a nasa bangaren shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa wanda ya yi jawabi ta kafar bidiyo cewa ya yi ta hanyar haɗin kai da goyon bayan juna ne aka samu kayayyakin kiwon lafiya yayin barkewar cutar yana mai cewa wajibi ne kasashen duniya su tabbatar da ɗorewar waɗannan ka'idoji wajen samar da rigakafin cikin adalci shugaban kasar kenya uhuru kenyatta shi ma ya taɓo batun wanda afirka ke cewa ba a mata adalci wajen rabon rigakafin na cutar corona inda yake cewa ya kamata batun tsara rabon rigakafin daidai wa daida a duniya ya zama babban abin da yaƙi da annobar corona zai fi mai da hankali a kai muddin ana son duniya ta yi nasara a wannan yaƙin shi kuwa shugaban ghana nana afuku ado ya ce sama da 'yan afirka miliyan 30 ne suka fada cikin tsananin talauci a bara kana wasu miliyan 40 kuma kan iya fadawa cikin talauci sakamakon annobar nana ado ya ce ayyukan yi wajen miliyan 100 ne suka salwanta a afirka dama dai kafin hakan hukumar lafiya ta duniya ta bayyana damuwa akan yadda afirka ta kasance kurar baya a sha'anin samun allurar rigakafin cutar ta corona idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi. to a wani batun kuma kasar mali ta zargi kasar faransa da yin watsi da ita ta hanyar janye dakarunta na tawagar barkan firaministan gwamnatin rikon kwarar kasar mali ne togel mega ya bayyana hakan a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka kammala a birnin new york haka kuma mali ta ce bata ji daɗi ba kan yadda kawayenta a faransa da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su sanar da ita ba akan matakin malin ta bakin firaministan nata ta kuka da yadda a cewarta al'amuran tsaro ba su daidaita ba duk da kasancewar dakarun ketare a kasar inda 'yan kasar ke cigaba da fuskantar barazanar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi hakan ne ya sa mali ta yi gaban kanta ta ɗauki batun tsaro da mahimmanci bayan da dakarun tawagar na barkan suka yi watsi da ita a cewar firaministan na mali sai dai mali bata ambato zargin cewa tana shirin haɗin gwiwa da sojojin haya na ƙasar rasha ba wanda ya tayar da kura tsakaninta da ƙasar faransa ita kuwa a nata bangare jamhuriyar Nijar a jawabin da ministan harkokin wajen kasar ta yi a zauren babban taron na majalisar ɗinkin duniya malam Hasu Masaudu ya bukaci kasashen duniya da su haɗa ƙarfi da karfe domin shawo kan matsalolin da duniya ke fama da su waɗanda su ne ke kawo tarnaki ga duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya da tsaron ƙasa da kasa Nijar ta gode wa manyan kasashen duniya waɗanda suka taimaka mata da daga kafin annobar cutar corona a cikin tsarin nan na COVAX. wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen kasar ta Nijar ya taimaka wajen takaita yaduwar cutar a kasar. Ministan harkokin wajen kasar ta Nijar ya yi isharar da cewa yadda aka haɗa hannu wajen yaki da annobar cutar corona ya kamata kuma mu haɗa kai wajen yaƙar matsalolin da suka haɗa da canjin yanayi wanda shi ma yake kasancewa wata annoba da kuma yaƙi da ta'addanci da laifukan da ake aikatawa ta intanet da ma sauran matsalolin da ake fama da su a wannan karni in ji malam hasumi masa'udu. To jama'a masu saurare ganin lokacin da muke da shi ina ga anan zan daka wa shirin barki sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. To ga barka ya shigo a cikin shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen sana biyu ya ci Iran. Mai magana buba man manja ma balwa daga karamar kwama bala jihar Adama tare Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu wajen yin Allah wade da harin da sojojin Najeriya suka kai da jirgin sama a karo na biyu a tafkin Chadi baya ga wanda suka kai a jihar Yobe a kwanakin baya. Hakanan ina Allah wade da kisan 'yan uwa musulmi a majin Sheikh Zazzaki da jami'an tsaro suka yi a abuja a ranar talata 28 ga watan tara a 2021 a garin abuja wannan abin allah wade ne a ce baya ga kisan da jami'an tsaro suke yi ta hanyar jirgin sama suna ɗaukar bindigogi su buɗe wuta baya ga gaza kawo tsaro wa ƙasa da suka yi inda suka bari 'yan bindiga suke cin karen su babu babbaka a jihohi daban-daban musamman arewa maso yammacin najeriya muna fata gwamnati ta tsoron allah ta sauƙi na da ke kanta ta ba duka 'yan najeriya inci na yin addini ka yadda ya zo a kundin tsarin mulkin najeriya assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta siyo ungwatu da magana jamhuriyar niger yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana ra'ayina kamar haka dangance da kasafin kuɗin ƙasar mu niger da aka yi na bana wanda kasafin kuɗin ya nuna cewa bangaren shari'a shi aka fi zuba kuɗi mai yawa To ta wannan dama muke kira ga kotun ƙasar mu da su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah. Mai gaskiya a bashi gaskiya shi mara gaskiya kuma kotu ta hukunta shi. To ta wannan dama muke jan hankalinsu da su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashi Hausa na biyu ci Hausa barkan mu da warhaka. Mai magana lauli Ando daga jamhuriyar Nijar. Eh, a yau zan mika jajena ne ga dukkanin 'yan uwa musulmi da suke ci gaba da tattaki na cika kwanaki arba'in. da kisan gillan da bani umayya suka yi ma imamu husaini salamun alai allah ta'ala ya karbi tattakin ya sa a cikin mizani muna ƙara kuma miƙa jaje ga sayyid ibrahim alizazzaki jagora na allah ta'ala ya ƙara masa lafiya allah kuma ya ƙara masa nisan kwana allah ta'ala ya cika masa burin da ya ɗauka na ganin cewa wannan nahiya ta mu ta kasance a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah assalamu alaikum muryar biyu hausa iran da fatan kowa yana lahiya eh, ni ra'ayina dangance da taron da shugaban kasa ya tare da alkalai na niger kuma ya ce zai kara musu kuɗi saboda a samu a rika aiki eh, gaskiya ni na yi goyon bayan haka nan kuma daman shari'a da adalci cikin shari'a shi yake tsaye da kasa allah ba da ikon yi kuma allah sa abun da za a yi ya amfani talaka daga mushanu surveillance sp benam zandar niger assalamu alaikum Kit. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ne na kwa Hassan Talawa George Patiskum. Ina so ne amfani da wannan dama mai godiya da jinjina ga dan majalisa mai wakilta Patiskun Central wato Honorable Abdullahi Adamu Bazuwa a bisa jajircewarsa da kokarinsa na tallafawa dalibai mutum 120 da ya yi na Empowerment Scholarship. Wannan dan majalisa ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka. Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasarar zarcewa kan karo na uku wato 2023 al'ummar Fatiskun Central muna masa fatan alheri ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin Fatis. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muna fatan alheri muna godiya da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayukanmu sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zamane a agadar jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na a yau kan taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. To lallai wannan taro taro ne wanda an ɗauki lokaci ana yin shi. Sai dai wani lokaci zai ga taron kamar bai a hoda mai ido. Hakan yi taro ne a tattauna a sha a wace. Da wani lokaci za ka ga taron ma kamar yin shi ma bai da wani fa'ida. Eh, abin da dai muke so ga ƙasashen Afirka su tashi su yi kishin kansu da kansu. Kar su tsaya su dogara da alƙawullan da ƙasashen yamma ke musu. Dan ba wani abu da za su yi musu in ma bashi za su ba su ba to bashi shi da ruwa ne za su ba su idan kuma wani taimako ne ba za su yi taimako ba dai tsakani da Allah ko kuma da fatan wata ƙasa ta ci gaba a'a taimako ne za su yi da wata manufa daban na haka ƙasashen Afirka su tashi da kansu su yi kishin kasashen su da kansu sai kaga komai ya tafi daidai ina godiya sashen Hausa Radio Iran Lawan Alhaji Abbali wanda ke zama a gadar jamhuriyar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyo na Iran mai magana Mustapha Tukur filin gidan Niger mazamni kasar Libya da farko zan yi tsokaci bisa kai da shugaban nan mu na afirka ko in ce ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kamata su ɗauki darasi daga ƙasar libya na ɓangaren yadda suke kyautata ma 'yan ƙasarsu na ɓangaren ruwa da fita saboda nan na libya ɗan ƙasa baya biya kuɗin huta kuma baya biyan kuɗin ruwa kuma duk inda nisan kawai yake sai an kai mishi wuta an kai mishi ruwa sani ya kamata shugaban nan na afirka su ɗauki darasi daga ƙasar libya. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na kisoshin rayuwa wanda zainab bashir za ta gabatar Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na isoshin rayuwa. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin na Hausa TV. Wanda nike karanta muku wani littafi mai suna ‘ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kuma yadda ka sani za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. sauka ta shige gida tana murmushi a ranta tana faɗin abba kenan idan ka san wata ai baka san wata ba amma wallahi ba zan iya shiga makaranta da wannan shigar ba haka kawai a raina ni kai tsaye ɗakin ta ta wuce dan ba ta son umma ta ganta tana iya biyo ta tana gama cire kayan ta shiga ban ɗaki ta yo wanka sai da ta gama shiryawa sannan ta nufi ɗakin umma murmushi umma ta yi tana faɗin yan makaranta har kin dawo laila ta ce wallahi ko umma yau da wuri muka gama ina Abba yake, bai dawo ba? Umma ta ce ai kin san tunda ya fara tsayawa karatu yanzu baya dawowa da wuri. Tashi ki je ga abinci can ki ci, ki ɗauka ki ci. Ni ban tambaye ki ba ma. Ya kuka ƙare da ƙawayenki? Laila ta ce na mai Umma? Murmushi tai ta ce wai na sabuwar shigar da suka ganki da ita. Laila ta ce ai ba za su yi magana a gabana ba sai dai idan na tafi. Umma ta ce to ko ma sun yi ai za su gaji ne don kin riƙa wannan shigar kenan har ki bar gidan nan tashi laila tai tana faɗin Allah ya nuna mana ranar barin gidan nan ai ba wani abu ba ne don na yi wannan shigar ni ma na huta da yawan kallon da maza suke mani fita tai domin ɗaukar abincinta murmushi umma tayi cike da tausayin laila don ta san haƙuri kawai take yi babu yanda za ta yi da hukuncin ubanta zaune ilham take a ofis ɗin yasir ta gama faɗa mashi wulaƙancin da su jamil suka yi mata sai dai Yasir ya gama dariya sannan ya ce ke ma dai Ilham ta yaya za ki kira shi yana gida bayan kin san dole yana tare da Mubina ai yanda kuke aiki waje ɗaya haka za ki samu ki shawo kan shi ni yanzu haka shi nake jira ya zo na je mu yi maganar Mubina murmushi Ilham ta yi ta ce kana ganin za ta amince maka Yasir ya ce namiji ne ni fa ke dai ki sa ido ki gani tashi ilham tai tana faɗin gashi can ma ya zo na tafi murmushi ya yayi ya ce Allah ya bada sa'a Jamilu yana shiga ya aje jakarsa da masinjan shi ta ci karo zai kai mashi ofis amsa ta yi ta ce zan miƙa mashi tura kofar ta yi bakin ta ɗauke da sallama bai ɗago kan shi ba ya amsa don ya san ita ce kusa da tebur ɗin shi ta matso tana faɗin Dokta sanin zuwa, ka tashi lafiya? kamar ba zai amsa ba can kuma yace lafiya miƙa mishi kwaf ɗin tayi tana faɗin ga kofi ɗinka ɗago kai yayi fuskar sa a ɗaure yace bana buƙata Murmushi ta yi ta zauna tana faɗin na san kana buƙata kawai dai dan ya fito daga hannuna ne yasa ka ce ba ka so. Kallon shi ta idon ta cike da ƙwalla ta ce wai doctor me yasa ka tsane ni ne dama so yana zama ƙiyayya ne Kasan tun lokacin da nake son ka kuwa hannu ta sa ta share ƙwallar da ta zubo mata ta ce ban taɓa tunanin zan buɗe baki in ce ina son wani ɗa namiji ba a ka kawai na fara faɗar so me yasa ba za ka mana adalci ka amshi na ba baka tunanin kai ma wata rana Allah ya ɗora maka son wata a zuciyarka haba doctor me aibu na me na rasa idan ma baka so na ba haka ya kamata kai mani ba kanta ta ɗora saman tebur ɗin ta sa kuka sosai saurin tashi Jamilu yayi ya isa wajenta gaba ɗaya hankalin shi ya tashi san baya so ya ga mace tana kuka dukawa ya ce Ilham dan Allah ki shiru haka nan idan wani ya zo zai ɗauka wani abu ne maki shikenan naji tashi goge idon ki muyi magana saurin dago kai tayi tana murmushi tayi tashi tayi tashi yayi ya koma saman kujerar shi zauna kallon ta yace Ilham ni ban ce bana son ki ba sai dai ni baby sai dai ni da bebi mun yi ma juna alkawarin zaɓa ma junan mu abokan rayuwa idan baby ta ga na zaɓo mata matar da nake so da kaina ba za ta ji daɗi ba idan har kina so na amince da ke to ki je ki samu baby idan har ta amince ni ma na amince saurin miƙewa Ilham ta yi tare da ɗaura fuska ta ce saboda ina son ka sai na je na nemi amincewar wata bata gama rufe ta ba ta ji saukar mari a fuskarta idanuwan jamil har sun canza saboda bacin rai kallanta ya yi fuska a ɗaure ya ce idan har kika ƙara furta irin wannan kalmar a bakin ki ina mai tabbatar miki sai na zubar maki da haƙoranki idan ba rashin aji ba ta yaya kina mace zaki rika bibiyar namiji fita ki bani waje ki bani waje wallahi idan na ƙara ganin ki a ofis ɗina sai na yi maki wulaƙancin da ko kare ba zai ɗauka ba mara tarbiyya kawai fita na ce da gudu ilham ta fita tana kuka tsaki jamil ya ɗauki wayar shi ya bar ofis ɗin kai tsaye ofis ɗin yasir ya ta nufa yana ganin ta ya san ba a dace ba to jama'a a nan za mu dakata sai allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin na hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zauna lafiya. yanzu kuma barin haɗa ku da tahir amin domin gabatar da shirin nan na amsoshin tarbiyya ai saurare lafiya amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkam da sake saduwa a cikin shirin asoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro a cikin shirinmu na safe mun fara magana kan menene arba'in na imam Hussein salam don ansa watakila tambayoyin wasu masu sauraro wa'anda suke son sanin hakan inda muka bayyana yadda imam hussein alaihi salam ya fito daga madina a ranar 18 ga watan rajab na shekara ta 60 bayan hijira sanin tare da iyalan gidansa wa'anda suka hada da mata da yara kuma ranar arba'in ita ce ranar da suka koma gida madina wannan ita ce ranar arba'in kenan kuma a ran nan ce sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira Jabir ibn Abdullahi al-Ansari ya ziyarci kabarin Imam Hussein alaihi salam a Karbala kuma shi ne ya fara ziyarar imam hussein alaihi salam bayan shahadarsa sai dai akwai ruwayoyin da suka bayyana cewa fursunonin yaƙi na karbala sun isa karbala ne daga sham a ranar 20 ga watan safar sun kuma haɗu da jabir ibn abdullahi al ansari radiyallahu an wannan ruwayoyi a wajen wasu malamai da dama suna da rauni Abin da ya inganta ita ce ranar 40 ita ce ranar da suka isa madina daga sham yanzu kuma sai magana dangane da muhimmancin wannan ranar ta arba'in kuma abin da ya kamata mumini ya yi a ranar ashirin ga watan safar ko kuma ranar arba'in na imam hussein salam to akwai ruwayoyi kashi biyu dangane da wannan da farko ita ce wacce aka karbo daga imam hassan al-askari salam limami na goma sha daga limamai masu tsarki daga yalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa alamun mumini abubuwa guda biyar ne sallah rako'i ɗaya a kowace rana wato farilla rako'i bakwai sannan na filoli rako'i 34 ninkin farilla kenan na biyu kuma ziyarar arba'in na imam hussein salam na uku kuma sanya zobe a hannun dama sai na hudu samuwar alamun sujada a goshi sannan na biyar kuma bayyana basmala a cikin sallah wannan dai shine kadai hadisin da ya inganta wajen karatun ziyarar imam hussein alaihi salam a ranar 40 ga shahadarsa a kowace shekara da kuma girmama ranar 20 ga watan safar sai kuma bangare na biyu wanda ya nuna cewa limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sun kudaitar da mabiyansu da su ziyarci hubbarin imam hussein alaihi salam a ranar 20 ga watan safar wato 40 ga shahadarsa a kowace shekara wannan a halin yanzu dai miliyoyin mutane daga ciki da wajen ƙasar iraki ne suke ziyartarsa a ranar ashirin ga watan safar na kowace shekara daga cikin muhimman ayyukan da ya kamata mumini ya yi a ranar ashirin ga watan safar dai idan ya sami ziyartar imam sun alaihissalam a karbala ko kuma dai daga nesa shine wanka na nafila da kuma karatun ziyarar arba'in na imam hussein alaihissalam kamar yadda ya zo cikin littattafan addu'a musamman littafin mafatihul jinan da wasu littattafan bayan haka sallah raka'o'i biyu bayan karatun wannan ziyarar malaman tarihi sun bayyana cewa azzaluman sarakuna daga cikin bani umayya da kuma wa'anda suka zo baya a cikin sarakunan abbasiyawa sun yi kokarin hana muminai ziyartar imam hussein salam ko kuma hubarinsa a karbala da karfin iko wasu da dama sun yi shahada ko kuma sun rasa rayukansu akan hanyar su ta ziyarar imam Hussein alaihi salam a wa'annan lokutan sarakunan duk da haka sun kasa a hana wannan sun kasa dushe hasken Allah ta'ala a baya bayanan dai akwai shugaban ƙasar iraki Saddam husaini wanda ya hana yan shi a tattakin arba'in har na tsawon shekaru talatin wato har zuwa lokacin da amurka da birtaniya suka kifar da gwamnatinsa a shekara ta da uku miladiya kafin haka wahabiya a wani lokaci da suka sami karfi a ƙasar saudiya sun taɓa kai hari kan garin karbala a ranar 18 ga watan zulhajji wato a lokacin da mabiya masabar iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suke birnin najaf na ƙasar iraki suna bukukuwan ranar gadir wato ranar da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyana aliyu da abi talib alaihi salam a matsayin wato halifansa a bayansa a lokacin mafiya mutanen karbala sun je najaf don halartar bukukuwan ranar gadir to a lokacin ne sai wahabiyawa suka farwa hubbarin imam hussein a.s. a karbala suka rusa hubbarin suka kashe wanda suka samu a cikinsa sannan suka sashe dukkanin abubuwa masu amfani da suka samu a cikin hubbarin don haka imamu sai alaihi salam hatta bayan shahadarsa azzaluman shugabanni ba su bar kabarinsa ba kuma ba su bar mabiyansa ba to da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin a nan kuma zamu mu dasa sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin na duniyar mu a yau, ai saurari lafiya. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki akan al'amuran da suka shafi batutuwan ta fuskoki daban-daban a cikin shirin namu na yau da Allah za mu yi dubi ne dangane da tattaunawar haɗin gwiwa a tsakanin amurka da rasha dangane da makoma lamura yankin gabas ta tsakiya da kuma yankuna na kudancin nahiyar asiya kuma yadda ake kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban a siyasance kuma ta fuskar tsaro wannan dai shine abinda shirin namu ne da Allah zai dubi a sa da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a cikin watan yulin wannan shekara ta 2021 ne dai shugabannin kasashen rasha vladimir putin da kuma shugaban kasar amurka joe biden suka gudanar da wata tattaunawa ta musamman a birnin geneva na kasar austria inda suka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke da sabanin mahanga ta siyasa ko ta tsaro a kansu babban abin da ya fi ɗaukar hankali a tattaunawar dawakana a tsakanin joe biden da kuma vladimir putin a birnin na geneva shine batun ƙasar syria da kuma yadda bangarorin amurka da rasha za su yi aiki tare wajen tunkarar matsalar ƙasar ta syria da kuma yadda za a shawo kan lamarin ta yadda hakan ba zai cutar da bangarorin guda biyu ba shugabannin kasashen guda biyu dai sun tattauna a kan yadda za su yi aiki tare da kuma yadda za su bayar da gudunmuwa daga dukkanin bangarori na tsaro ta yadda hakan zai bayar da damar wanzuwar daula a ƙasar syria maimakon bayar da dama ga 'yan ta'adda su shimfiɗa ikon su a faɗin ƙasar wanda wannan dama mahanga ce ta joe biden tun lokacin yana mataimakin tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama inda ke ganin cewa bai kamata a bar 'yan ta'adda su mame ƙasar syria tare da shimfiɗa ikonsu ba duk da cewa a lokaci guda yana ganin cewa zama wajibi a ɗauki dukkanin matakai na takura wa gwamnatin ƙasar ta siriya a ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad baya ga haka kuma a tattaunawa da ta a tsakanin shugabannin na amurka da rasha sun tattauna batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma siyasar yankin da yadda za su yi aiki tare a wannan fage kamar da kuma suka tattauna batun ƙasar libya yadda za su iya yin aiki shima a wannan bangare ta yadda za a iya kafa gwamnati a kasar libya wadda za ta hada dukkanin bangarori da kuma tabbatar da cewa kasar ta fita daga halin da ta fada a ciki wanda suke kallon barin kasar libya a cikin irin wannan yanayi to zai cutar da maslahar dukkanin bangarorin guda biyu musamman ma dai batun ayyukan tsaro da suka shafi yankin tekun mediterranean wanda amurka da rasha dukkaninsu suna da maslaha a cikin wannan teku wanda kuma duk wata matsala da za a iya samu a ƙasar libya za ta yi tasiri a kan al'amuran zirga-zirga a cikin tekun na mediterranean baya ga kuma sun tattauna batun ƙasar iran wanda kuma dukkanin ɓangaren biyu suna da mabambantan ra'ayoyi dangane da ƙasar iran domin kowa ƙasar amurka ƙasa ce wadda take da ra'ayinta dangane da ƙasar iran tun bayan juyin juhalin da ya wakana a ƙasar iran ɗin wanda ya kwashe tsawon shekaru 42 ana zaman doya da manja tsakanin iran da kasar ta amurka yayin da ita kuma kasar rasha take da kyakkyawa alaka da kasar ta iran tun daga lokacin da joe biden da ya karbi mulkin kasar amurka bai ɓoye wa kowa manufarsu ba na cewa tabbas zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan kamar da kuma tun daga wancan lokacin ya shata lokaci na cewa zuwa watan satumban wannan shekara zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan bisa dalilai da dama daga cikin dalilan da ya bar kuwa har cewa kasar amurka tana kashe makudan kudade a kasar ta afghanistan tsawon shekarun da amurka ta dauka a kasar ta afghanistan ya cancanci ta janye domin yin amfani da kudaden da ke kashewa wajen yi wa al'ummar amurka ayyuka na cikin gida kamar yadda ya bayyana kuma kisan sojojin amurka da aka yi cikin tsawon waɗannan shekaru ba abu ne mai daɗi ga ƙasar amurka ba sannan kuma joe biden ya bayyana aniyarsa ta cewa rage sojojin ƙasar amurka a yankin gabas ta tsakiya yana ɗaya daga cikin manufofin siyasarsa domin kuwa kashe kuɗin da amurka take yi a kan su bai da bambanci da kashe kuɗin da take yi a kan sojojin ƙasar da suke ƙasar afghanistan janyewa daga ƙasar afghanistan da ƙasar amurka ta yi ko shaka babu ya sanya fargaba da tsoro a cikin zukatan shugabannin kasashen larabawa waɗanda suka dogara da amurka zaton cewa za ta ba su kariya bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da ƙawancin da ke tsakaninsu da ƙasar ta amurka musamman ma dai kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka haɗa da saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain qatar oman kuwait da dai sauransu sannan kuma wannan ya sanya a halin yanzu suna tunanin cewa babu tabbaci akan ko amurka za ta iya ba su kariya bisa la'akari da yadda kasar amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a kasar afghanistan da sunan wasu aika na musamman amma kuma a lokaci guda ta janye ba tare da ta cika dukkanin alkawalan da ta dauka na wanzuwarta a kasar ta afghanistan ba wannan ne babban tilin da ya sanya ministocin harkokin wajen kasashen larabawa na yankin tekun fasha wato saudiya qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain oman da kuma kuwait suka yi ganawa ta musamman a gefen zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york na ƙasar amurka tare da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken kamar da kuma a gefe guda suka tattauna da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov babban abin da tattaunawar ta kunsa dai shine yadda za su samu tabbaci daga dukkanin ƙasashen biyu na amurka da rasha dangane da makomarsu a yankin gabas ta tsakiya musamman ma yadda suka kasance sun dogara ne shuka a kan kasar amurka wanda kuma a halin yanzu suke ganin take-taken kasar ta amurka ba abu ne wanda za a iya samun tabbaci a kansa ba irin waɗannan matakai na gwamnatin amurka ya sanya ƙasar ta siriya ta fara komawa zuwa ga matsayinta na baya wanda ƙasashen larabawan da kuma ƙasashen turawa suka haramta mata inda yanzu haka wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fashon da suka hada da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma bahrain suka koma zuwa ga kasar ta syria inda tuni suka buɗe ofisoshin jakadancinsu kamar yadda ita ma kanta kasar saudiya wadda ta taka ga garin rawa wajen ɗaukar nauyin aikan ta'addanci da kuma kwaso 'yan ta'adda da kasashen duniya da sunan jihadi a syria ita ma yanzu haka ta koma zuwa ga kasar ta syria da kuwa a kwanakin baya ministan ayyukan leƙen asiri na ƙasar ta saudiya ya ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'ai na gwamnatin ƙasar ta siriya kamar yadda yanzu haka kuma akwai tattaunawa take gudana a ƙarƙashin ƙasa a tsakanin ɓangarorin guda biyu baya ga kuma ƙasar jordan wadda ita ma ta taka gagarumin marawa wajen cutar da ƙasar ta siriya wadda aka yi amfani da ita wajen shigar da dubban ɗaruruwan 'yan ta'adda da ake kwasuwa da ƙasashen duniya zuwa cikin ƙasar ta siriya domin wargaza ƙasar a halin yanzu gwamnatin kasar ta jordan ta mayar da kyakkyawar alakar da hulɗoɗinta tare da kasar syria da kuwa a cikin wannan mako wasu daga cikin ministocin kasar ta jordan sun ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta syria baya ga haka kuma irin wannan matsayar ta amurka ta sanya kasar saudiya ta sake dawowa domin zama kan tebur tare da kasar iran domin warware matsalolinsu waɗanda suke fama da su tsawon shekaru na rashin fahimtar juna musamman ma dangane da batutuwa da suka shafi siyasar yankin gabas ta tsakiya wanda kasar ta iran ta sha nana ta kira ga kasar ta saudiya tsawon shekaru domin gudanar da irin wannan zama lamarin da bai yiwu ba baya ga kuma irin salon siyasar gwamnatin joe biden din ce ta sanya alatilas gwamnatocin kasashen saudiya da masar da haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain waɗanda suka ƙauracewa ƙasar qatar kuma suka kakaba mata takunkumi na tattalin arziki a halin yanzu suka dawo suka nemi kasar ta katar suka sulhunta da ita siyasar joe biden ta janye sojojin amurka daga kasashe ko kuma rage yawansu siyasa ce wadda ta ginu akan mahangan nan ta yaƙi daga nesa inda joe biden yake galin cewa yin amfani da na'urori na zamani waɗanda za su iya sarrafa makamai daga nesa ita ce hanya mafi dacewa a halin yanzu amurka ta yi amfani da ita maimakon jibge sojoji da kuma kashe dubban biliyon daloli wajen gudanar da ayyukan soji a cikin wasu ƙasashe kamar yadda tun kafin wannan lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauki irin wannan salo a ƙasar pakistan da kuma ƙasar yaman inda takan yi amfani da jirage marasa mutuƙi wajen ƙaddamar da hare-hare a kan waɗanda take kira 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashe sakamakon hakan wannan ya sa ƙasar rasha ta ƙarfafa batun sake gina ƙasar syria inda a cikin wannan ɗan lokutan ne ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha ya ziyarci ƙasashen saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa domin tattaunawa da su akan yadda za a yi aiki tare wajen sake gina ƙasar syria wadda ayyukan ta'addanci na 'yan ta'adda suka rusa a ƙasar a cikin tsawon shekaru goma da suka gabata inda kuma ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna bayar da cikakken haɗin kai ga gwamnatin ƙasar ta rasha wajen tabbatar da wannan manufa. a nasa bangaren joe biden a cikin irin salon siyasar tasa yana ɗaukar matakai na sassauta takunkumai waɗanda gwamnatin ƙasar amurka ta ƙaƙabawa ƙasar syria masu tsanani tare da mayar da ita saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa inda za haka gwamnatin joe biden ta amincewa gwamnatin ƙasar ta syria ta zama ɓangare na yarjejeniyar nan ta fitar da iskar gas na ƙasar masar zuwa ƙasar jordan wanda za a yi amfani da bututun da ya ratso cikin ƙasar syria zuwa ƙasar labanan wanda kuma gwamnatin kasar ta syria ta amince da hakan game da kuma gwamnatin joe biden ta bayar da dama domin gwamnatin ƙasar syria ta samu damar yin allurar rigakafin cutar corona ga 'yan kasar sannan kuma gwamnatin ƙasar amurka ta bayar da dama domin tattaunawa da 'yan ta'adda waɗanda suke rike da wasu yankuna a cikin gundumar dar'a ta ƙasar ta syria inda aka cimma yarjejeniya tsakanin 'yan ta'addan da kuma gwamnatin syria game da gwamnatin kasar rasha inda yanzu haka yankunan da suke karkashin 'yan ta'adda a cikin gundumar dar'a sun koma karkashin ikon gwamnatin syria baya ga kuma yankuna da ke iyakokin jordan da kasar syria waɗanda 'yan ta'adda suka baje kolin su a yankunan dukkan yankunan yanzu sun dawo karkashin ikon gwamnatin syria wanda hakan ya sa a halin yanzu dukkanin iyakoki da kuma mashigai na ƙasar syria da jordan an buɗe su kuma ana ci gaba da hada-hada da sufuri a tsakanin ƙasashen biyu dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a baya bayan nan sun baiwa ƙasar ta siriya damar komawa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa inda a cikin wannan makon ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal mikdad ya yi ganawa ta musamman da ministocin harkokin wajen ƙasashen masar tunisia palestine murtaniya oman jordan da kuma iraki a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york da dama daga cikin masana dai sun imanin cewa ko shakka babu rasha za ta yi amfani da wannan damar ta janye wasu sojojin amurka ko kuma rage yawan su daga cikin wasu ƙasashe musamman ma a afghanistan da kuma yankin gabas ta tsakiya wajen kutsawa to amma dai salon da rasha za ta yi amfani da shi shine ba salo ne na jibge sojojinta ba illa salo na yin amfani da wannan damar domin samun dama ta saka hannayen jari da kuma jawo kamfanoni waɗanda za su saka hannayen jari a cikin ƙasarta ziyarar da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya kai a wannan laraba da ta gabata a birnin sochi na ƙasar rasha tare da tattaunawa da shugaba putin tana ɗaya daga cikin masomin cimma waɗannan yarjejeniyoyi da ake ganin cewa za su baiwa ƙasar ta siriya damar dawowa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma baiwa sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya damar tattaunawa da sauran bangorin da ba su ga maciji da juna da su musamman kasar iran da kuma ita kanta kasar turkiya kamar da kuma kasar iraki a halin yanzu sakamakon irin matakan da kasar amurka ta dauka ya sanya kasar irakin ita ma ta dawo ana damawa da ita a dukkanin bangarori na siyasar kasa da kasa wanda kuma ko shaka babu hakan zai baiwa kasashe irin su rasha damar shimfiɗa ikon su a yankuna daban-daban waɗanda ƙasar amurka ta janye daga cikinsu ko kuma ta nuna gazawa ta fuskar tsaro ko siyasa to jama'a masu sauraro da muke da shiyar riske ma'anin zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma saurare duka duka iya abin da suka kenan a cikin shirin sai a biyo a shirin mu na gaba domin jin mu dauki da wasu da dan shirye-shiryen amma kafin na amma don wanda suka taimaka shirin ya kammala musamman tahir amin da ya kantuna labaran duniya ni da na kasance tare kun cewa ku zama lafiya nake cewa ku zama lafiya kuma na iya cigaba da biyan shirye-shiryen mu da muke yadawa shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.